Shugaban Ghana na Ado Dankwa a Akufo Ado ya zaɓo wani babban lauya mai zaman kansa wanda ya shahara a sashen shari'ar Ghana mai suna Akuto Amfau a matsayin mai shigar da kara na musamman ga gwamnati. idan wannan aiki ya tabbata shi wannan lauya mai zaman kansa zai yi aiki ba tare da tsoma bakin wata hukuma ba zai gudanar da bincike tare da shigar da kara kan laifukan yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon kasa karkashin wannan gwamnati ta npp ko shakka babu jama'a na ganin wannan babban lauyan da kima kuma ana kyautata masa zaton zai yi aiki da gaskiya da adalci kuma ba zai son zuciya ba a wannan aiki da aka bashi a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa ne na akufa ado ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya zargi tsohuwar gwamnati da aikatawa kuma hakan na cikin manyan dalilan da ya sa al'umman kasar suka bashi ragama a zaben ranar bakwai ga watan disamban bara sai dai gudun kada jama'a su zarge shi da farautan jami'ar tsohuwar gwamnatin shugaba a akufa ado ya yi alkawarin naɗa mai shigar da ƙara mai zaman kansa wanda ba shi da nasaba da gwamnatinsa akan haka na tuntuɓi imrana abubakar mai shirya akan harkokin yau da kullum ko ya yake ganin wannan matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka a ƙoƙari da yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa. eto eh alhamdulillah kaga wannan wani sabon abu ne da yake kusan wannan karo aka fara gani wato zai aiki tsakani da gaskiya kada watakila kasancewar shi wato ɗan independent wato an ba shi iko kenan ya faɗi gaskiya yadda gaskiya take to kaga wannan zai kau da zarge-zargen da watakila na jam'iyyar adawa ko kuma wa'anda ke ba sa ra'ayin gwamnati za su ga nuna gwamnati da cewa kawai dama da gayya suka naɗa shi. To kana ganin wannan abin zai iya yayi maganin irin abubuwa da aka saba gani na sama da faɗi da kuma zagon kasa da jami'an gwamnati suke ma dukiyar ƙasa? Ina eh, kwarai da gaske in dai wato dama ai haƙin gwamnati ne a hana mutane wato yin zagon kasa da kuma sama da faɗi da shauransu to kaga idan ah, aka samu gwamnati tsayayyen gwamnati ko kuma gwamnati mai karfi da za ta yaki wannan abu kaga dukkan gwamnati za su daga baya kaga wannan abu zai da za a samu gwamnati wato ta zo da ta talakawa kasa hidima ba ta zo ne kawai ta cika jihunta da kuɗi ba. Na tuntubi Honorable Dantani Kasim tsohon ma'aikaci ne a ƙaramar hukumar Madina Kobi kuma ɗan majalisar ƙaramar hukumar ce. Tun kakana budurwa aka soma wannan lamari kan yadda za a yi a magance eh, cin abin nan hanci da rashawa. To amma saboda siyasa ya sa al'ummar da dama da ke siyasa ciki su zalla ne gobe a ce wani shine shugaba gobe wani shi ke in charge of kaza ya sa maganan bai zuwa ko'ina sai sa cin hanci da rashawan sai zo ya zama wani abu ne da yake kowa na iya yi yadda ya ga dama kuma ba a iya ba wani jan kunni da ake yi a yi saboda siyasa shi yasa ina gani na na ku a kufado sabon shugaban kasa da aka zaba lalle lalle wannan shiri ko ku makami da ya ba wannan dattijo ina fata cewa hanya ne da yake zai magance wannan lamari da ke tafiya ke ci mana tuwa a kwarya cin hanci da rashawa kuma zai tsoratar da duk waɗanda ke niyyar wannan su bari daga yanzu kuma ya musu magana cewa duk wanda ya san kuɗi zai nemi cikin wannan zamaninsa na gwamnati to me shi ya je wurin wato kasuwanci ko business inda ake kuɗi kenan amma wurin gwamnati sa kai da kai wasa abin da ya same ka kai ka jawo ma kanka shi yasa ina gani wannan yaki da ya soma an soma dai su